assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya uwana musulmi baki daya da kuma dukkan musulman duniya ne musallama irin ta musulmai ah, bayan haka ne, ah, wasu wassalamu ala biya anbiya wal sai sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk mu gaba ɗaya mu muna tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna tafarkin addinin musulunci magana ta nan guda ɗaya ita ce a kan yarinya wacce ake magana maryam bot wacce aka ɗauke ta da tsaraici tsirara wanda kuma wanda ya mata wannan abin ko kuma wacce ta yi mata wannan abin ba fa wani addini yake ba sama da addinin musulunci a kowane lokaci ana so a ringa bata mana kanin wacce a kowane lokaci ba abin da mutanenmu suke bukata musamman mutanenmu yawancin yan arewa suna bukatar su ga ebin mutum a ce wannan fim ɗin fim ne wannan ɗan fim ne saboda ga baki ɗayan ma ana daukan yan iska ana ɗaukan mu musan abin da muke ba ana ɗaukan matan da suke fim ga baki ɗayan su lalatattu ne ko kuma wasu abubuwa da suka kamanci haka to abin da nake so ne jawabi a nan gurin shi ne guda ɗaya ne billahi lazi la ilaha illa huwa wanda ya nuna wannan hoto ya sake shi na rantse da girman Allah wallahi billahi lazi jahili ne dabba ne shi wallahi jahili ne dabba ne shi bai san kuma addinin musulunci ba amma in ban da rashin addinin sanin addinin musulunci da sanin ka'idojin musulunci Allah fa subhanahu wa ta'ala ah, ya samu da rasulullahi alaihi salatu wassalam cewa man satara mu'minan satara Allahu aurahu yawmal qiyama sadaqa Allahu alazim haba dan Allah me taimaka ko me taimaki hadda zaki dauki hoton ta tsirara hoton ta tsirara kisa a duniya wai idan a gani to menene ribarki a yin hakan ba wata riba kika samu ba sai dai faduwa kai ma kuma an kai ni ba wata riba ka samu ba sai dai faduwa ni kuma alhaji kawo ali wanda aka fi sani na kani wot wasu sukan ce min mamuri wasu sukan kira ni da wasu suna yawa na fi sama da shekara 24 ina cikin kani wot kuma ina yau kani wot hidima saboda haka abinda nake so na ce a nan maryam bot ni alhaji kawo na faɗa da baki da harshe na da baki na da kuma abin da yake cikin zuciyata wallahi da za ta fito ta ce min yanzu ta amince da abin da zan faɗa to na biya sadakinta naira miliyan goma 10 miliyon naira kuma zan sadaukan mata da gida wanda yake da ya fi 100 miliyon naira zan sadaukan mata da shi ni alhaji kawo astaghfirullah alil azim min kullu zambin saboda na ce da kaina ni to amma ni ne wannan alƙawarin saboda wannan ai cin zarafi ne ha ba jama'a a ɗauki mutum tsirara kana ɗan musulmi wai ka yaɗa shi a yanar gizo gizo al'adun da arna suke yi sai a ringa ɗora sai mu mu ringa kanmu da kanmu maimakon kai da za ka yi uwarka ka yi mata ka data ko dan Allah ya ba ta ɗaukaka kowa mafi na yana yin laifi gaba ɗaya mu muna yin laifi ko wanda ko ni ma ina yin laifi waye ba yin laifi mun yau Allah kuskure saboda haka ni alhaji kawo na faɗa na ƙara faɗa in dai ta amince da ni to na biya sadakin ki 10 miliyon naira naira miliyan goma kuma na amince da zan iya zama da ke lafiya albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da za a nuna hotunan ki sama da guda miliyan ai ta nuna wa to aka nuna sai ne dan a bata dan a bata sunan Kani wot saboda Allah ya kama na gyara muna tafi da harkokin mu hankali kuma shine za a kawo mu wannan tashin hankalin wai a dinga daukar mutane ana nuna tsirara kamar yadda aka yi kwanakin baya da ya wuce dole dole sai an sai an tona sai an birkito mu da mutane da wasu waye sai sun nuna mu dai dolan a dolan dole yan iska ne to mu ba yan iska bane ba a cikin mu akwai karantattu cikakku akwai hafizan alkur'ani wa kan da billahi kari a cikin mu akwai wanda sun san addini gaba ɗayan mu mun san addinin musulunci kuma muna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Haba ba bai kamata ba kuma kai da kai wannan abin zai ga mun ribar da kace menene ne banda ci ma baya da ka samu sai ma kuma ka je lahira za ka tarar da abin da za ka tarar me ma ya mata ce ya mata ce hankalinka da nata ba ɗaya bane ko dan ta ce ba ta son ka idan kuma mata ce ta yi mata wannan abun ko dan ta ce ba za ta yi kawance da ke ba ko kuma a'a ko dan ta kin yi nufin yin wani abu ita ne ta ki amincewa da irin hurɗoɗin da ko kuke yi shine za a yi mata wannan abin dan a tona mata asiri to da aka tona mata asiri sai ne astaghfirullah alil azim min kulli zambi a daina yin haka dan Allah bai dace ba bai dace ba ɗabi'an mu bace ba ba ɗabi'an mu bace ba ina jiran ansa ki bani ansa kuma ki fito ki gani kuma duk kaniwood gabaki ɗayan kaniwood ba wanda bai sanni ba ni ne alhaji kawu yayan abdullahi tsauri na faɗa na ƙara faɗa naira miliyan goma sadaki da kuma gidanki mallakin kanki da kuma motar hawanki kuma a ci gaba da yaɗawa duk duniya ta ke. zan yi wannan sutura albarkacin manzan allah sallallahu alaihi wasallama in kin bana